Eh, eh ranka ne da abin da yake tafa da mu daga banni ne wannan baturiya shekarun da ta sauka daga abin ne a jirgin sama daga kasar waje daga ingila na ta ce ita abin da ya kawo ta nan kasar ta zo ne ta taimaka ga marasa lafiya a'a da abubuwan da ya kama na bangaren dan adam da abin da za ta za kiyaye lafiyarsa eh. a duba lafiyarsa eh. a yi ta sani ko tiyata da ya kama za ta mutu tiyata ce likita ce likita ce mata mu ci gaba bare ku likita ce a mata mu ci gaba wannan na namu ce ba are na ce ya kamata ta zo wannan karkara na'am wannan kasa mai albarka na'am wannan kasa mai mai kaunar jama'a wannan kasa mai kaunar baki ce ya kamata ta zo wannan kasa ta taimaka alhamdulillah wannan abu ya yayi a haka dai ta ruje wata abin an turawa a sarki ya ce ine mata jawabin maraba eh sister sarki ya ce ina wuce sanin da zuwa ina ji to tana ji tana ji sarki ya ce ina miki sanin da zuwa kuma yayi farin ciki da kika zo wannan kasa yawa zaki taimakawa mutane akan harkoki na rahin lafiya ko allura ko kwayoyi kina bayanwa domin abin da ya damu mutum na rahin lafiya a warke ko to sarki ya ce ya gode ya gode da kyau da kyau eh, eh. hasken fata saboda Allah mun an faɗa haka an manna adalci to za haka ba da nan tarwaɗa ina ina baba ali an fito da sallan da za ka je ta mu ina baba ali saurara saurara mai gari tuna mu wannan magunguna da ta zo da shi ba ga shi ne na turawa abin da shafi dan eh. Kano ma ba kwanda roƙo ai wannan harka wannan harka ku ce dan Kano ma basir ku ne wannan aiki yan da yan rani ku ne wannan aiki ko kuna amfani da ganye da sassaƙe da saiwa da buntu da ƙaiƙayi da kowa su da harawa wake ba wani ku kawai aka mana na sana'a mu ku ne kurin ba ku bane da wannan kai da baban ka ba za ki ku a eh, ah, gari ya ce za ka kuma sauki za ku huta wannan gudu ne mai yi da buki wa hali barka ta gudu ne ko aka kuma sauki eh na a a a na a bai da lafiya ne dan kano to ai ko ba dan kano ba ko dan adamawa ne dole dole a hada shi da bauri wani irin bauri eh, ga baturen da aka wata daga ƙasar turai ko bauri ko a jika masa goriba ko a samu tsamiya da ta zarga wani tsamiya kuma a dabka jiko yaro isamu ba sai kiga iya tsalle tsalle mai gida ka daina irin wannan wani kuma tsamiya ciwon dan kanama a cikin tsamiya wai ba ni guri tukunna dai akwai lisuwa ba a jikinsa kunnuwansa sun yi kore yayi za ka sani ba kai ba kai inda naga katin kunnensa yayi kore akwai akwai akwai lisuwa a jikin yaron nan mai gida inda na ga katin kunnensa yayi kore sai wani kore kore yake yi yanzu ga idan sai da kika san kamar kamar an yi kwaɗo ruwan zafi akwai lisuwa a jikinsa saboda haka in dai a ɗauki yaro a kai shi asibiti ne asibiti wanda za a kwantar da mutum a kan gado a bashi kwayoyi na bature sai dai ciwon idan ma'ajalinsa haba mai gida Allah ba za a kai shi ba amma dai aka auna aka san abin da ke damun yaro nace ba za a kai shi ba akan a dauki yaron nan a kai shi asibiti a bashi magani na bature a kwantar da shi a kan gado sai dai ciwon zama ajali kai kafi son haka na ga miki na miki ciwon ta cin yaro a ce a kai shi wurin dabba ka ce ba za a kai shi ba ciwon ya dade bai ci ba iya hadiya ba ci ba ci ba iya hadiya ita eh, sauki na Allah ne yanzu ga yaro Iliya Tantiri dan wajen suwai ba shekaran jiya ni aka ce na je a kai shi na ce ba zan je ba to ni in dai sabga ce ta asibiti ba zan je ba an san sauki na Allah sauki na Allah ne amma an ce ka tashi a kai Allah ya taimake ka ba baturiya aka kawo likita ba ko kaucin mota ne ba zan je ba ba baturiya ba ko kaucin mota ne ba zan je gurin ba bari je sassako masa eh, sassako madirimi shikenan ka san abu da ke damun sa zaka sassako mai durin aha ta yaro kyau take ba ta karko ka san bauri ba ina zuwa tukuna damshe a barka dai lafiya dai ga tari barka dai na ga ka dauko yaro wato sauri nake dan kai yaro gidan magani yaro ne dan waje na safiya ne Allah wannan a lokaci nake gaya maka daga karfe irin sha biyun safiyar nan eh. zuwa karfe daya sai dan har dan cin abinci yake kalau amma duk inda karfe biyu ta rufa to yaro bai da ka san bushe kugula haka bai na hauda wala kotu kai sauri nake da kai bashi da magani to daya a hada shi da bauri da daci a a daya a samu ko kaucin gori ba a jika masa yaro ki ba zai dawo garau eh to ban eh, ita ka ba kuma na ga abin da ya tsamari sai da kai shi gidan sarkin sharifai to ta san da yake su bakin su mai albarka ne eh kwarai kwa da an riga mm. an yi tofi yaro ana bashi to in Allah da ya dora ka ga komai ya zama haka ne hanzari ba gudu ba to to ka san akwai wata shararriyar likita eh. wanda ta zo daga kasar waje ina ji baka da labari eh. akwai shararriyar likita da ta zo daga kasar waje ana faɗa a rediyo ana an yi bakon likita kwarai kwa za ka ji an yi bayani baturiya ko baturiya eh, to duk garin nan ba wanda ya fi ta iya fede masa sannu sannu safiya duk abin da ya kama in dai na rashin lafiya ne ta iya shi saboda haka ni shawarar da zan baka me zai hana a kai shi gurin baturiyan nan to maganar fiɗa kake yi isma ta ce ka dan zauna eh, ka dan zauna nan na zauna ya eh, zauna nan ba komai ba yawwa eh, yaransa yaro na safiyanu safiyanu bai da lafiya you very sick ba shi da lafiya mm. baya iya cin abinci ko kuma dai yi mata bayani zazzabi typhoid baya jin karfin jiki har da kyanda eh, da kyanda eh. yes all eh, yanzu yana cikin ɗakin akwai ciwon kai hmm. akwai hajiji akwai jiri akwai hawan jini kuma yana yawan amai amai? Eh, ci abinci sai amai. Oh, a ina bari ka kai ni ne ah, <laughs> masa bayani sai ce akwai gurin da kike duba. Nan na oh, Yana cikin To gaskiya abinda na ke tunani. Za ta dubo bangaren wajen magani. Na tunani abinda. Wato kutun ɗiyan ne ana. Eh kwarai Allah sarki. Eh, duk magungunan ne ana. Eh, eh. eh kayan aiki ne. <laughs> To. Na tunani idan ya sha wani sa uku. To. Ka ba guda biyu. sa uku ko wani rana so idan ya ci abinci da safe ba shi bibi sa uku eh bibi sa uku ni na eh na idan ya ci abinci da safe to guda biyu iya dole girki sai mu masa magani idan ya ci abinci da yamma ba komai ni na sanya zan yi ai tunda kika ce bin tara amma amma tunda mm, an zo da shi tunda tunda ban duba shi yaye bari mu je za ki zabga awo eh, to kuma zan tabbata wani magani yayi ko amma daga ka gani to baturiya kai komai na ku tura tsare kware kwa Allah ku sai sun tsara kai ai ba wanda ya fi su dai eh. eh sister kai bari mu je eh gashi gashi sister wallahi ba ya ga ta yi dadu irin wannan al'amari lokaci guda lokaci guda gaba ɗaya ko a nan. Ka to warki wallahi alfura ka to banki. Na ruwan ka da ita. ta riga idan daki tana samu kuma. To amma ba kwai take ba duk gidan nan waye bi ka cin banka za. Ka hada kajin nan fata kin kisa. <laughs> Alƙur'an ni gaskiya na gaji. Duk nan garin nan ba za a rika cuta ba. Eh, kowa da lafiyarsa da ba an raina mutane hankali. Yanzu da a eh. Tunda na ga al'amarin ya zo mana da bi wani ne na mugunta tunda ana ganin kowa ya warke ba kowa ya samu lafiya a garin nan eh, kuma yanzu ma marasa lafiya tafiya gurin baturiya suke to na san jarabar da zan kunno kasan nan na san me zan kunno ah, ah. akwai abin da zan hada in baka ka je kan dogon dutse kan tudu eh. ka watsa shi duk mutumin da ya shaka sai ya barke da amai da gulawa alhamdulillah ai kowa kowa a rika masa famfas wallahi saboda guda ko kuma kowa ya rika yawo da da fo kaga ko dama mu mun san menene eh an zo mun san me za mu baya sha yanzu magani yanzu a warke eh kullum haka mu. a dinga bin layi ana abinda nake so da kai dan kauta eh. ka zuba idanu eh. ka kuma zagaya eh. ban ɗauke ma wai ko in ce ma da rana ko da safe ko da daddare ba ko yaushe ka zama cikin sintiri da zirga-zirga ka lalle ka loko loko sako sako kwararo kwararo ka mai duniya suke ci a kan wannan baturiya shin maganinta ta ya fi namu ko kuma namu ya fi nata ni gani ne wani abu take zarowa ya ta samu duwawan yaro ta tsinna rama ita guga sannan sai a rika samu sai a samu duwawan da hannun dama ko na hagu a dinga mulkamar dinga lela ma ina dan dara ra'iyu na ji tausayi dan auta eh. idan muka basu da wannan ta iya wannan ma za mu iya masa asiri duk wanda ta yi wa allura ya zama gurgu a kama da shi mu yawwa yawwa baba haka za ka yi haka za ka yi yanzu ka tashi ka je wani yaro isan dare kana dai gani eh. uwa ta fa eh. da uba na haka suka ɗauki sandan girma suka bani suka ƙara tabbatar da ni na gaje su uwa ta hajiya umma yar baiwa mai mace kuka ba da ne kuka ba dan auta wayo Allah na bango yo dakta azar kallo wayo ero dan kawo santana ero ero kai kai kama kana ji ga mage ero saboda Allah me amfanin irin wannan eh ka kama ne saboda Allah kamar za ka yanka ragon layya kai kai ta zan dandara iyo to ya ba dan kuka ba amma ya zame mana biyu biyu saboda Allah haka ake kiri kiri da ranmu da lafiyar mu mu aka tare a garin nan a zuwa ne ma kashe mana kasuwa to wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah ba ni da ita aikin me nayi kwana nawa kwana la ba ta shigo mana ba Allah gawan aikin me ka Allah gawan kaji ka shige na ce Allah gawan ba ni ba ruwa na da wani babu ba ruwanka da babu eh Dan auta. Eh? Ce ne turmi. Turmi. Ce ne turmi. Turmi. Turmi ɗauka. Tunda kaga kuɗin a jiki na turmi shi ɗauka. Ne kawai baba ne ka Allah da ba kai ka nan baka wani ba. Ai ba ka ganin mutunci na ka rena ni ka men ni kamar kakanka. Ka hakuri. Awo awo awo Ya ya ya dan auta na. Dan lele na. Ya ya ya ya. ni Allah in dai ba abin ba alkur'an zuwa nan ya za a baka zuwa nan zuwa nan yaya ta ce wallahi ƙarya muke yi to ka yaya ta din ma in na rasa ake ma ka rasa sani dai sani saude saude fito fito saude fito fito fito fito jikin yaro ba sauki ai ta ta kika ta kika haddasa komai sai ki rage tsayi kin zo kai na kin ɗaya mun sai ka ce mun bari bin sabilillahi sai da na miki zancen nan na ce miki yaron nan kar a je asibitin nan na ce a samo maganin gargajiya saboda yaron nan in ya samu i dau bauri i dau bauri i dauki daci har wani har wani waraki bai zama cikin abokan nan saboda koshin lafiya duka ce gashi na dai an kai shi gurin asibitin gurin baturiyar ai dai baturiyar ba za ta dasa min rai ba ko ku dai an san da haka amma suna gane ciwon da ke damun yaro idan ya so sai a ba su maganin gargajiya sannu sannu safiyanu sannu Allah ne bai kawo gashi ne ka kai kadai na mallaka safiyanu sannu sannu safiyanu to dai ga irin ta nan yaran nan kullun jikin da dadima mai wa yake kuma ta karin a hakiki cewa kai shi asibiti kai shi asibiti ko idan aka yi na asibiti din in bai yi ba sai a yi na Hausa din ba wani magana cuta a cikin ba gane abin da ke damun yaron ba yanzu sai ai na Hausan a gwada da ko yaro gashi ba lafiya Allah gashi na ƙara gona na ƙara gona ba dan taki ma da ai ba kuka za ka yi mai ba addu'a za ka dinga yi mai Allah ba da lafiya Allah ba ka sauki to abin da za ka yi kenan kuma ka dinga kuka rusa kuka yaro ba mutuwa yi ba komai ba ba ka sauki ciwo ba yaro ba lafiya ya samu guyo na da kika san inda kika san ango ya samu fulo Allah ba ka sauki ai na jin kanshin ubansa ne ya san ya wallahi yaro ko mutuwa zai yi ai ba ba ba kan cinyar ki kwanta ba dole ba za ki so ita shi ba ka share mana yau za mu manyan baki kai kai kai ka ce zai zai eh? ka magani na kawo za a yi masa dai eh. safiya ni ko malam ya kwanta kwanta kwanta yaro kwanta kwanta sannu sannu sannu sannu sai da aka zo aka tuce da aka aka tuce rayuwa ita mai ɗaki na ita ta ce wai a kai shi wai a kai shi wai asibitin turawa kai kuma ka kai tun daga ran da aka kai shi abin ya kan nan yadda ka san kicin haka kan nan yake har wani tafasa ha muka muke sai Allah a taimaka mu. Ba komai. Dan girman Allah a taimaka mu. Wallahi tallahi dan na shi kadai na mallaka. Dan Allah a taimaka dauke. Ina maganar maganin gargajiya ce. in har ka zo guri na ta kare to Allah ya saka dani. a kasan nan ba wanda bai san uwata ba Allah sarki Hajiya Umma yar baiwa mai maciji ita ce uwata mai maganin gargajiya na ji tarihin ta kwanaki yawa a radio to ma sha Allah ita ce mata. kuma ga shi wannan ya gaje ni eh, ubana kuma kowa ya san shi na bango sarkin askan jihar Kano da shine ubana eh. kana ji maganar ka ce zaka je gurin turawa su warkar eh, maka da ai an an an an ban kurkuwa shawara na je asibitin eh. tun daga gurin da aka nana masa allura yaran nan baya iya zama to mu in dai cuta kowace irin cuta ce ta zo nan gaban mu to ta zo magura ta zo ƙarshe kuma ba ko Sanu, baka sani ba malam. Eh. Yanzu ba ka ga alal misali ba annan ababa ce? Kwarai kuwa. Dan ya karya hin gyara. a'a kai kai kai eh? yaro a kaga taimaka min taimaka min yanzu sai taimaka min don ya karya yin yara in da ku karya ma kware ku karya ni wani banda ta dana an karya shi sai hada daushe ina daga gida eh. nake wa yaro shayi yana makoni a'a kai eh? yaro ba rake ba ba ne man daushe a kwatan sama ne ka ta gwada ma hannu za a karya ko kafa za a karya yanzu ba sai ka ce mai karya bakin rake a ce wai wai karya karya kafa har da sa gwiwa yaro sai ka ce a filin gasar karya bakin rake haba ka taimaka ba yanzu ka kwantar da hankalinka ko me yake damun yaron nan mu za mu shi magani daraja annabi da alkur'ani zai samu lafiya ko ma me yake damun to Allah ya saka da alheri kuma idan wannan ya warke akwai yaro Iliya Tantiri dan gidan uwar maga shi ma zan kawo shi kan ne kumburin da ka san katal din lemu haka kai watan ka gane shi wannan yan lituwa ce mun yi iya bakin kokarin mu a kama mana shi ne suka ce sai dai su kai shi gurin turawa ka san yanzu da ke ike yankawa a sabon titi mandawari oh na wajen tal'udu nan gurin tal'udu eh ni zuwa za a goma dan na niya ya kai shi ka tsoma shi niya kai yaro ba ko eh? sai ba a ba ba kai wallahi mun muka zo fa ba wani cewa a'a saboda aikin ba ba ka ko za a sashi ba kuma ba tanda maka ce za mu sashi ba to ai na ji an ce za a tsomo shi a kwatanniya kamar ɗan agwagwa kwatanniyar magani to kun fa magani ne a kasar nan aka ce yati mata hajiya umma yar baiwa mai to a ce za a koma yaro a kwatanniya kamar liftan baba yaro a tsoma kwanan nan kwanan nan kanni na ma sai da aka yi masa rafta zannan masu maganin gargajiya to haka ne ke nake nema ke nake nema baturiya bature ya tun tuti rayuwa ta bature ba zan haƙura ba ba zan raga miki a ce wai kai da kai aka haɗa baki aka ba aka ban magani ashe kashe mun da za ku kamar yaya to bature ba zan rabu da ke ba bature sai mun yi rigima da ke da wani a ina za ka rigima da ita dan waje na safiya ne ai ba turo da ɗana ba asibitin ku an ba shi magunguna an ba shi magani an ba shi magunguna to da aka ba shi magani yanzu na dura man magani baya iya magana baya iya cin abinci cikin sa ya kumbure da kasar randa la haula wala quwwata dan waje na safiya ne to na ce dan waje na safiya ne wallahi ba zan hakura ba daga sista ba zan daga kafa tambayi nawa nawa ya bashi maganin a rana ya nawa ya bashi sau nawa durin sauki ne mar durin sauki da gari iwaye da muka samu gari iwaye yaro i tashi i dole tuwo iya dole tuwo sai muka buɗe bakinsa sai muka dure mar tara waya tara tara muka dure mar ai sai da muka tambaye shi zai iya hange tara yace zai gwada zai iya mutuwa zai iya mutuwa tara zaka iya ka kashi shi ka ba <coughs> gida yana da azama ba zan haƙura ba baturiya zan kwanta miki a gurin nan zaka kwanta ba wallahi baturiya zaki dau mulki ya nan nan ne eh, shi ma yi sai akwai sai nan ne gida na bani sai za mu bashi ah, magani kuma ya yaushe ka fara wani wa yaushe ka fara ni ina dan yin tari na kai kwana uku ina dan yin tari ya kamata mu kai ka asibiti ba ni fa yanzu ta ɗana nake kuma yanzu kai yanzu kai wai har a ce ni ta ce kai ma ba ka baka taka lafiya ba wannan tarin da kake tarin tini na dole to tsakiwa ne to ne ban dora kuma ka ce ba kai raina ne fa tsace eh, halin da daga ga ɗana amma na dora to kuma ni din ma a ban magani sasta amma yanzu eh, eh. baturiya baturiya dan girman ya ya kamata to <laughs> haji ma za a dan karamin awo kenan eh, eh to kana tari ke eh, ina dan yin tari kace tarin tv kuma dan rage cin abinci to kuma na samu siga ina dan jin zakin sa akan harshe na siga <laughs> eh siga ya eh, eh nan ga baturiya ta girgiza kai abin mai tsanani ne to ba dan girma in sha Allahu ba mai tsanani ba ne. To Allah yake yi. Dan mai san. Ah. Ni ma hoda iya aiki na. You very sick ko? Eh wallahi ya kamata ka ah, ka amma ya kamata ka Yanzu dai mu je dana ki warware. Ke malafar ubaki. Malafar baki nake. Yanzu ta nan gurin ma na zo ganin likita sai sai an an zo an tara mutane kenan. An je gidana na an cika min gida ana kallon dana. Nan kuma malafar baki yar wajen ce mai kware ku me sai abarba abarba kware ku zo mu let's go let's go Luka. Salamu alaikum. me kake yi? Kaho ne. Kaho? Ya haɗu da mutane ne suka zabga eh, Madam, look this man. you got cut uh, for head for this man. Yes. Eh wai ah, zai Ya zan yanka ma ka Yanzu idan muka tashin aka daki mutum ko jikinka ya mukan yi amfani da askan mu ta wanzamai sai mu dan yi kit kit kit kit kit kit sai mu ma kaho sai a zuke jinin. na karanta kan wani a littafi. Eh Allah sarki. Eh, ta karantawa a wani littafi eh, a ƙasar waje. tana nufin in dai wannan wukar duk mutumin da zaka dan keta shi zaka dan sa masa a jikinsa ya kamata ka tsoma shi a wuta ya dan dahu ya dan eh, ya kakkashe cutar da yake bakin wukar kafin ka dasa mu sai ka ce Allah sai ka ce alade nake yanka da ita ko alhanzir bil adam ba nake wa gyara nake wa ƴaƴansa shayi Kware kwa. Nake aski nake gyaran fuska kuma sai a kalle ni a ce sai na gasa wuka. A kware kwa. Baba nan guce zan gasa ta. Amma ai ka san turawa kasan nan suna bada da gudunmawa musamman akan harkar lafiya. suna lalata mana al'ada dai da mu Saboda me? Duk yawa yawan wancan nan ba tura suke kwaikwayo ba da Indiya. Ga su nan gaba ɗaya sun koma mi a rako ma baya. Sista, this man, you are kwakwalwa, you gardama. You have gardama this, this. eh you have gardama this one eh to ka a ciki sababin cuta yanzu there new diseases yes yes yes yes a kama su ka a lokacin kakani eh, na eh, na na gaji wannan amma ka san yanzu kana zamani ya kamata ka dinga kwaikwayi zamani ina mutumin ta bangaren harkar lafiya a ka ni faɗa Allah turawa sun zo za su hana ka yi min kaho a ka ko ko magana su zami ya haƙuri na gurin gudu eh, eh, an buga mu ba kai ya haƙuri ya haƙuri liban ba ba na kaho ba ci zan balle kashi sosai eh? ki zo ka ile kashi ba ba sa zan ba zan ka ba sa hankali sai da hukamana na ta zo kasar mu ki ce min hankali na gine hankalin Me za ki gaya haka? Kada ka haura ta da faɗa. mura wallahi ki kiyaye. Kada ka haura ta da faɗa. ka haura ta da Allah kwa saboda ni da ita nake tafiya kar ka ce za ka haura ta da ka haura din. Da ni za ka haura. A na na ko kai din an yi da kai me za ka yi? Za ka iya wani abu ne? Za ka iya wani abu ne? Saboda ka riƙe askar riƙe askar. Ba shi ba ba. Ko abin banza ne ka za ta yi ma. Let's go. Leban. Ka rabu da shi. Kai dai kai dai na ga. Wai. In Allah ya da sai. Wanda daraja ciki yana maganin ka wannan wannan idan zai zo majalisa ta qur'ani ba zan iya shan kunu da shi ba bakinsa kawai na kalla Allah ko na ga alama ai har san ja na ce ma na kurungu ai ko ba da yi kawai kai baba ari baba ari a dai mun kaho ina jin ciwon gurin nan Allah Allah kan nan naka in kankare ne billahi ni na san abin da nake ci a wannan kan nawa ne kai ma da kai kai gida a da ita me da ita kai ma yanke ma kaciyar ko wala Allah sai ka ba a mai mai sai dai da kai to da Allah da annabi da Allah da da Allah da da Allah da da Allah da dibi wannan yaran zaki zo a garin nan baturiya kake zaki zake ta zake ta Allah kare mu alquran kare ba da kuwa kuma ko menene da haɗin bakin ka ɗan banza baki kamar dan da tarko a'a da haɗin baki ka ba hankali na ina ba wallahi ina ganin girman ka wallahi na san da rubura eh. Allah na nan ba garin ku bane ba kasar ku bace tattaros kayan kiyos komawa kasar ko kiyos yawa gidayos eh da maimai tayos destroy your face you. dan ubanka sai mare ni alkur'an ba kai ta mare ni ba wallahi Allah wallahi za ka dau allura Allah za ka dau allura baka shirya kai ka isa ta sa masa kai ka isa wallahi zan dau Allah Allah zai dau allura tsohon wallahi tsohon kaho zai dawa wallahi kana duba ya kasa ina duba ka wallahi sai mun dankara masa wallahi ba za a yi wa mama amira ba ni ga mun da mun za mu dankara wai Allah kai wallahi za mu dankara masa wallahi ke ke karban kin karki ku dare da babur da ne ba dan aya ki na ba ate ate ate to kai ai to kai wa mai rahi dare da

matala. Che, wala hikinang nagagamba. Ang dankara min allura dankara min allura dankara min bayo Allah dankara zazzabi na tai dankara min allura zazzabi na tai eh this na bakin sa tetanus dankara min hakuri na Allah kuwa. To Allah kuwa me me aka yi. Kai dama nake jira ka dora min wannan maganin a kan mai ɗanka. Wai mene? Allah ya rama ne same ta. Kur'an kudu wannan kai. Irin wannan dariya kamar jaki ya kamar koshashen jaki auraki ya koshi. Kasan yamma irin wannan dariya. Allah me me me me dan hauta na gaya min man da dan lele na samo ta ne me za ka samu ko me a'a Ko ciyawa ka samu a gano ta ne to me ka gano wahainiya ka gano saboda ka na ce ina neman wahainiya wahainiya zan hada lakani na na can sassauya yaro na biyar ta ba kamar wahainiya kamar barewa na bukatar kalloriya <laughs> ni dai Allah ya ban ita to ni dai kaga ba zan saurin ci a amin ba tunda ban san menene ba me wai a to budurwa Allah ka zara kun kunya Allah wannan wannan budurwa ta ta shashashen taurayi a ina ka samu budurwar a gidan a nan ta garo ba kuwa ce Allah sarki Oh. Ya sunanta. ¿Eh? Ya sunanta. Ya? Eh kun yare ke a Ya mun bana. Kuna dan gaggyara dora wannan magani zan hada da ita. Me kun yare ke ji. Ka ga mana da menene? Barin gyara ba. Ba ruwan ka da gyara. Kana ji? Eh ina Zai zama ta. Ai wannan. suka kara na wani. Ni ina gaya ma kai kana wani kaya wani magani. Na zo kake da malaba ta kallon ɗan gabe za ka gaya min ne. Kai ta hara ko ta budurwa da za ta gaya ta saurare ka. Ta sha sha. Wallahi Allah ya da ya da ba ta ce zo in ma allura. Wallahi Allah ya da ta ce zo in ma. Eh. Wace ce? Eh? Wace ce? Ina ji kunyawa na faɗa. Na ina ji kunya na faɗa. Baturiyar nan da ta zo. Ah! Allah! N'a su da nan da kai ne ni alkur an ba su da nan da kai ba ya guri ka rasa wajen za ka ɗauko min sai baturiya ce baturiya take so dan auta saboda Allah saboda ka daga sanin matan nan ta gaje mana kasuwa ta nuna mana ba ta ƙaunar mu ba ta ƙaunar sana'ar mu sana'ar da muka gada kaka da kakanni ranar da na je na gaya hajiya umma uwata wallahi Allah sada da nake mata ba bi da rabi ne a kanka bi da rabi ne ni ne wace ba Rabi, da Kai da dawa ka kairi ire da ka kairi wallahi ka kairi wallahi da ka kairi ka ire ka kairi kake ka da santa kake ka da santa kake ka da santa ai na fara sani na fara gani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wunin ku? Na kwana. Lafiya. An wani kalau. Lafiya. An kwana kalau. Lafiya nau. <laughs> Wadan bature. <laughs> Ai. Tun a kwalinsa. Ai. Mutum sabo. Ai. <laughs> Eh? Me kaka? Eh? Me kaka? Ah. Ai. Eh? Me kawo kana? O kai na ruwan ka kun ka. Waye bai da lafiya a gidanku ko kuma kai za a allura. Ni kalau nake ras nake tar nake. O kalau kake. Eh dai akwai wata cuta da take damuna. Wani dan maruru ne ya fito min dan maruru. To a ina? A nan. A nan ya fito. A nan cikin zuciya ta kuwari alkur'an zuwa ne a taɗan. To za a dasa masa allura. Arwa gaje. Eh, wai maruru ne ya fito masa eh. nan ɗansa. Kuma wannan ke ɗaya da ake matse min. Eh? Eh, wannan ce za ta bakan sai da ta samu kallura wallahi duk ba ta gare ba Allah <laughs> eh? ta ce ka buɗe baki kai da Allah ne bakin faɗi me buɗe bakin faɗi me to faɗi me bude baki haka Allah kin ga daga daga ke ba idan kana da ciwon maka sai ka buɗe baki haka kai cinye ta na kai na zan haka da wai kimin wai din ake wa kai Allah tana maka ne tana duba lafiyar ka kar kai tunanin wani abu ne kar kai tunanin wani abu ne kin ga ko kai zai ba ban bacci ba to oh, eh bai da lafiya kai eh eh very sick kuma man na is very sick kuma rahin lafiyar ta ta'allaka ta ruguduma ta haɓaka ta bunƙasa ta jirkita ta babuɗa ta yi ta ya kusa eh ta koma ina <laughs> <laughs> wallahi za ka Allah kuwa to baka baki ko kana da ciwon makogoro akwai wani abu

Allah yiri yiri. O shi ne ta jirkita. Allah ya taya mutsa. Taya mutsa. Eh. To da ta. Ta botsara. Ta botsara ta jirkice a kanka. An. Ta jirkice a kanka. Ailo, ailo, ailo. Ailo? <laughs> Eh, ailo. Ailo, kuma bi. Kuma yu. Yu. Eh, Allah. Who? <laughs> Eh, Allah, n'a son n'a ina To. ni kuma ina kin ka eh? wallahi ka zo za ka bata min oh, aiki kana bakin ciki da ni baturiya ta zo za ta koya min aiki za ta sanar da ni aiki ka ce kana kaunar baturiya eh. to ba soyayya ne ka ta ba eh wai this this this na tababbe wai na ce ai hukatin sanki eh na tababbe na sanki wai yana sanki I like, I like you. I like. I, I, I, I like. I, I, I, yawwa yawwa ah, kai hakuri ka san ban ban zo gari nan saboda soyayya alhamdulillah alhamdulillah na zo saboda aiki saboda marasa lafiya ko ina so in tamake su in kawo su to alhamdulillah da aka da kika ce kin zo ne da marasa lafiya to ni din ba cutar ayi take ce kin ga yake ki yadda da kina so na ki ba ni lafiya da Allah da Allah sai da kai bindiga Allah Allah sai da bindiga wallahi Allah da iya mutuwa Allah Allah eh, to ina ba na ta me zan kai wallahi zan da samu kai wani kan tarairan baki da kai wallahi Eh, sarki ya gode da aikin da kike eh, ana kokari ran ta daɗe abin da yake tafe da mu na'am baturiya ta kawo ƙara na'am akan wayansu mutane kangarayu wanda suke nan cikin karkarar mu ko ba gaskiya ba ranka daɗe wato ta kama ayi da ne laifuffuka da yawa a matsayinsa na wanzami muna zuwa sai ga ayi yana yana malam dogo ƙaho sai ta ce ta ce masa a matsayinka na wanzami za ta ba shi shawara duk lokacin da zai kokari zai yanka zai da samu wani hatta hatta a jikinsa ya dinga tsoma shi a wuta saboda cutar da take bakin wannan askan wuta ta dinga ta dumama shi eh. ta yi kokari ta kona wannan cutar kafin ya da samu wani a jiki ta ba shi wannan shawara sai hauta da faɗa kokari ma yake zai maki mutum ah, ah, ah. saboda bai san darajar mutum ba ba ya zo daga kaji wannan aiki kiwon lafiya ne to ina laifi ma mace da ta zo daga wani gari wata ƙasa ma kai ta zo ta ga kana sana'a ta ce gyara sana'a ka azkan nan ka rika kona ta in kai wannan a to kafin kai wannan ka kona ta inda wani cuta sai ta kuta ba ta ba abin da mala daga faɗa haka sai kama ta da faɗa ai na kuɗin da ke ta kokari ma yake zai ma ke ta da sanda ai nake kukura da saran nama ce dan an ce ka dafa ai kiwon lafiya kiwon lafiya to balle ran ka yade abin da ake ta nasiha ne a redu kullum faɗi ake yi idan za a yankan kumba a ƙona wukan nan in za ka yi aski ka kona askan nan ranka ne ai ba wani laifi a cikin wannan masu yankan barci yanzu in suka yanke maka sai su samu wuta su kone almakashin kwarai da gaske wanzami in yi maka sai su samu wuta ya kone kai masu makana ma haka masu masu aski eh, na eh, eh, zamanin nan za ga sun samu ko leta ko ashana sun kone ka fasiyo wani wannan duk gyaran lafiya ne kiwon lafiya ne yanzu baturiya Allah abin da zaki na farko dai ki dan yi mana za mu sa a kirawo shi za mu masa faɗa mai man nasiha na mu a zai ɗauki nasiha ta mu kwarai kwarai ke bai rauta ki ban yare na ki haƙuri har ki dancan koma ki yi haƙuri do Allah farau na'am Allah ta kaje ka tafi da baba a da sauransu duk abokan ake to mana

yanzu saboda Allah raka daɗe yana make baturiyar nan kana ganin da da kasar waje da Najeriya za za yi zaman lafiya ina zaman lafiya ai muna zauna lafiya sai ne yaƙi tsakani fa da Allah mu kuma sai hali yayi ah, ah. ah. garin magani ka ɗauko Salamu alaikum. <laughs> Ashe dai sa kuna ciki. Kai kai Yawwa. Lafiya lau ina gajiya. Lafiya kalau. Lafiya alhamdulillah. Lafiya lau yaro ba lafiya. Lafiya kalau. Lafiya lau alhamdulillah. Ah, baba Hari, Me gari ne aiko ni gurin ku. Ya ce in gaya muku ina neman ku a fada. masha Allah eh, alhamdulillah yana neman kwafa da eh. wata larura ta taso ta gagara kenan eh to wannan har kaga haka da ma to an kai ga me gari yana nema na eh. basir ne ta kura mara ta gagara allah Allahu akbar wannan gaskiya ne to ku dai ku ne masu magani haka ne kuma kowa san a area nan ba mutumin da ya fi ku magani irin namu na gargajiya da ake ba mutane da duk wata larura ta samu wani bawa to idan ya zo gurin ku Allah ya yi amin medicine hmm? ido na wani abu ya wada amin medicine baba da da zan yi haka baka shabna ce ai addu'a eh, ce baka shabna an ka gida aka fa yawmal hadidi eh, eh. Allahu akbar ka tofa kafa ah, wannan ai wannan ai ai kamar yankan ka san ran nan ma wancan karan da basir mai tsiro fito mai gari ya kace akuya wala je na waje da fito masa dan dirin eh. ya ka ike wada ya ka ike yanzu sai ka magani ina da wannan labarin a kasan nan waye bai san uwata ba hajiya umma hajiya umma ba yar baiwa mai maganin gargajiya kuma ita ce hajiya umma yar baiwa mai miji kakata kuma ga ka eh kakar kakata nan eh. kuma ubana Muhammad bin Inusa Allah sarkin aska na bango kakana <laughs> kakana nan kofar nasarawa ke na san shi sannan kuma kaninsa alhaji dakta akar kallo na'am sannan kuma ka tuna ba na'am mofajin sa ba gaba masu maganin gargajiya ne Allahu akbar kar ka manta da da barde dan kawo santana eh me haka kana kallon ba kana kallon da kuma a'a ai ba zuwa ya ba shi ba ka da darura ba wallahi da larura ne eh, garo nake garo nake fa kaka matsa anya eh to ai zame shi ni ba fa ba ma ta ba labura baba Ali, baba Ali, zan daina zuwa gidanka kuma zan gaya mai gari bai dace yanzu gidanka ni ba ma majina nan face ba ya kama karan hanci na ya matsi me yake nufi duk tozon hancin nan in baka in baka yaba ba ai baka kushe min ba da haka yaron nan Allah ya masa wata baiwa abin da ni ba zan gan shi ba to wannan shigantaka ce domin ni na san yadda nake to hancinsa eh. hancinsa ba za a iya samun majina kamar rabin kwano haba malam ya ce hancin saniya haba haba ya ce hancin gahi kar ka kawo mu hanci eh? kar ka kawo mu hanci bari a bushe kar ka kada oyo Allah oyo Allah gashi nan yanzu zai a tasawa ka gani ka gani kamar saniyar ware kai an taimaka ma kenan wahala ta ta ka Allah sadaka wahala ta ta wahala ta ta wannan madan idan ta a gurin mai gari wannan nawa ne kai sako to ni ma haka idan ta waru bayan wannan abin da ne maka kyauta maganin nan ba na mura da take damun ka ba na yi wa mutum magani ya ban kamar naira nan ma dubu uku Allahu akbar to amma an zo kamo kazan nan kai eh bari mana don gaggawa asara ai ta jira samu gare wannan ka bari in mun je gurin mai gari eh. aka yi mana dunkule wanda za a bashi kaza aka bashi tana tana ba ai man ba na tiri ba to shine in ka samu da kauri a gurin mai gari nagode shi ma sai mai da kauri eh, nagode nagode baba ali nagode na to eh. da auta nagode <laughs> to an jima kai ya haka ne hannu kamar da dafi ka hannu ba cikin Allah kana ga kai me haka wallahi sai addu'a ka sani kamar ai duk mu to to ban ka magana ba kada kai magana a saboda ni dan gado he dan gado to ka ma haifi ba abin da zai gani ba zai iya gani ba ba ka iya haifan kwado amma ture ture na bi ba ne eh. ba na bi ne ture ka wani ko mohi ne da godiya Allah alhamdulillah baba da kaka magana yi wa Allah godiya da yi wa annabi salati akai akai Allah ya bani lafiya ne haka amma ni ba wani tura da aka yi da abin da ya same ni Allah ne yawwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mun dogara da haka ba na tsofi ne da ba jaki ba ne a ah. eh gobe eh mun do bar mana haka Allah ya bani lafiya ina da cigaba da yake gobe akai ba eh mana na kwado Allah wata ran ya daga ga an tiya ya bi kwanan wannan idan bijimi ne aka yanka kai mahauci yanka wannan a iyakan da ba zai fitar da riba to kuma alkur'an duk matar da aka sayo wa kan eh. in ta haihu aka sai mata kan ɗauɗi jan ta hada buge ai ko sai an yi arba'in tana kwakula ka wallahi tallahi mumuruti kenan yanzu baba ya za a yi yanzu shi ya zame masa fikiran da gari ba zama an zaki dan fara maganin to wannan abin da kuke yi ai bai kuma zaman lafiya mu muke nema a garin nan namu kuma lafiya ake nema ba wai an zo ne kyale ta tai aikin ku kuma ku aikin ku kyale ta kai biwa ruwa ra hukumar lafiya ta duniya aka dubo ta domin ta tabbatar ba ba matsala a garin nan ko kuma sai kuma a kawo irin wannan abu yauwa yauwa Tanamma abinda nake so ku gane ayyo muna cin daɗi eh mun gode abinda muke bukata kawai ki daɗa nuna nusasshe su ma'ana ki dada wayan musu da kai a harkar maganin gargajiya <laughs> duk da sun sani amma kin fi su sani eh kwarai kun ce karanta shi kike kwarai eh, eh. kuma ga da abin nan kowa dai da bangaren da Allah ya aje ita daga can suka karanta mu kuma nan na gargajiya Allah ya ba mu ni na faɗa abin nan na faɗa abin nan an kyawun an sakon wai me menene ne ne abin da ka faɗa an ya baka ansa kuma tun daga mai gari galiban ga gatarin nan abin tsara ga babana ga ni kawai ni ayi ayi me ga kuma ga kuma ga kuma me za a yi wa kakuwa kakuwa ga kakuwa kakuwa wannan yara sai da da mutane me za a yi ma ne eh eh kunya ku nake ji me na kunya tun daga mahaifinka duk abin da ya dame ka ga mai gari gani hasken fada ba wani boye boye yaran nan wai shi baturiya yake so kai kai kai magana ba wai bature yake so ya aura kai da Allah ka kuma shi ya ce wai bature ya ni ina wani magana daban kuna mun wani zancen wani ka san ta kai yaro muku zancen abu abin da zai amfane mu fice mu kuma kai kana zancen wata soyayya ina ruwa na soyayya yaran nan ba irin faɗan da bamban ba akan yaran baiwa Allah nan kullum eh, baturiya kullum maganar baturiya sai nake ganin ko mallake shi ta yi ta wani irin ka san kamar me ari kai ma yaro ne to Allah abinda kai ma ba yaro bane magana da nake ku kyautata maganin ku a gyara shi ko ba haka bane akan wannan layi miki me ka zace wani kun soyayya amma ma da bazai waje halaka kashi da fara da Allah duk wani zance wani wani gudura tsoma a bashi a zauna lafiya baba babari baturiya ku zauna lafiya a ci gaba da soyayya eh, eh, eh, sister this man na good man to fight for for your work. Eh. Yes, yes. Shi ma turancin na turance take kai mamuna. Eh. Eh, no problem. Yes. Uh, we already we, we, we, you are together. together. No. We are together. Yeah, we are working together. Good. We are working together. To ni duk kun batar da ni. Ku ka mun bayani mana. Ma'ana su aiki tare. Ife yo, ife yo, me ife yo, love, ife yo soyayya. A'a kai. <laughs> Ba soyayya ta zo yi nan kasan ba. ta zo taimako ne akan harkar magani na taimakawa jama'a. wani ba da taimake ne da fa ba da cutar santa. Eh, ka hakura ba lai ka ba. To sai da kai bindiga wallahi. Les doctor. Doctor. Sorry, sorry. If you teach medicine, love me. Na na. na kwalloto eh, na maruru mu mun tafi mun tafi a ba ta ka Allah iya hauka cewa a iya hauka cewa ba ba iya cewa ga sanan duka hmm. na ga alama san a eh, na ina dan kokari na san komai kuma zan iya sa drip yanzu zan iya allura eh saboda allura yanda kika ce min sai in raba kai bangaren nan shine ake dan kara mutum allura yes eh abin ake gwada eh yes the stomach head ear ido kenan mm, nose hanci mouth baki komai na san eh eh na san komai eh na taya da eh. na ga alama da kana iya ka ci gaba da eh? can eh. so na alamar kai zaka iya ka ci gaba to yayin abin muka fara mu yi Allah sarki ni kin ga kiyaman amfani da ina zaman banza ban da sana'ar yi ban da komai ba na yin komai amma da kika zo kika zo muka haɗe da ke kina nuna min yadda zan yi ayyukan nan da yadda zan yi allura da yadda zan rubuta magunguna da yadda zan bada magani da yadda zan sa drip da yadda zan gwada mutum in ji me yake damunsa a bangaren kunne na in ji wani irin sauti yake bada to alhamdulillah na koya dai dan gwargwado kuma Allah da zan taimaka ni ma kamar yadda kika taimaka min ni ma zan taimaka da basirata ni ma zan taimaka eh ni ba zan taimaka <laughs> eh you have right you have uh, try try so mm. ka dinga yin abin daidai ne ko to eh. daidai abin da na insha Allah in Allah ke kuma gobe ne da safe zaki tafi jirgin safe ko eh, kuma ka tuna idan akwai ciwo da baka san abin da zaka yi da shi ka mm. kira asibiti ka kira likita da na hada eh Mr John yes i see yes so yanzu ana so mu je mu gari? Yawwa. Eh, Ke eh, eh, ne. To yanzu mu je gurin mai gara. sallama da ta ce za ta koma amma duk kayan aiki ka ba gatari kwarai ba da ce da mutane ta riga ta nuna masa ta gabatar da aikin sa da horar da shi ni da wallahi ba lafiya ba a samu allura ba da sajin da komai ba abin da bai yi ya yanzu ka iya mun sa tsafta mun ƙara gyara sana'ar mu ta gargajiya eh mun gode Allah saka da alheri da hoje ta sai tafi da ne ina ba gari ta ce aikin ka ina da kyau kuma ta gane maganin ka na gargajiya mai kyau kuke bayarwa kuma gyara gyara ta kawo ta ƙara daraja sana'ar ta kuma tunda ka faɗa da ta ce ta gode ita ma ta gode soyayya mu dan Allah soyayya ta ce zaka zaka zuko ta network

Cuidado